السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا قدوتنا معلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أكو شعبان في جرمائك صلى الله عليه وسلم shida kuma biyu ga watan biyar miladiyya sha biyar Allah ta'ala a cikin kaddarawa shi ya haɗa mu domin ci gaba da darasinmu a cikin wannan littafi umzatul ahkam min kalami khairul anam na babban malami abdul ghani muna abdul wahid al-maqdisi al-jumma'ili al-hanbali alaihi rahmatullah idan ba a manta ba muna cin kitabul buyuwa za mu tashi babi na hamsin babu salam babu salami assalam nau'i ne na ciniki mun ce cinikayya sun kasu gida hudu alal akalli guda uku sun halasta amma ɗaya bai halasta ba akwai nau'in ciniki na farko shine ga wuri ga waina shine suke ce mishi bai najisin bi najis samanu najis wal musmanu najis abinda za a siya yanzu sannan kuma kudin da za a bada shi ma yanzu wannan shine asalin ciniki bai'u najizin bi najis الثمن ناجز المثمن ناجز abin za a siya yanzu za a miƙa sannan kuɗin da za a siya da shi shi ma yanzu za a miƙa wannan asalin ciniki kenan da Allah ta'ala ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halasta ciniki ya haramta riba to wannan shine asalin ciniki da dan adam ya saba da shi ga kaya ga kudi ga wuri ga waina shi ce nau'i na farko kenan akwai na biyu shine suke ce masa bai'ul musmani al'ajil amma wasaman azil mutum ya ba da kaya amma kuɗi sai nan gaba za a biya shi shi na ke ce masa bai uddai cinikin bashi kenan shi ma Allah ta'ala ya halatta shi da nassin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ya ku wanda kuka yi imani idan za ku yi ciniki na bashi zuwa wani lokaci ku faktubuhu ku rubuta a rubuta cewa wani dan wane wanda yake zaune a gida kaza mai namba kaza unguwa kaza ranar kaza ga watan kaza ya arci kaya nau'i kaza akan kuɗi nau'i kaza akan kuɗi adadi kaza farashi kaza a wajen wane dan gidan wane kaza a rubuta zai biya shi kuma in Allah ya yarda nan da lokaci kaza wannan shine ake ce masa dayn shi ma ya halatta a musulunci sai na uku shine bai'us salam bai usalam shi kuma shine an ya kuna a samanu ajilan amma wal musmanu ajilan ya kasance a bada kuɗi amma kaya ba yanzu za a bada ba shine cinikin sautu shi na ke ce masa assalam ga kuɗi amma kaya sai nan da lokaci kaza za a kawo to wannan shine ake ce masa assalam ya halatta shi ma a musulunci akwai nau'i na hudu malamai suka ce bai halasta ba shine sai a ce za ka siyar min da abu kaza amma ba zan karɓi wannan abun ba sai nan da wata biyu ni ma ba zan baka kuɗi ba sai nan da wata biyu da bari sai wata biyun yayi mana sannan a kulla cinikin zan kaga wasa ne ba kulla ciniki ba malamai suka ce wannan cinikin ba shi a musulunci amma waɗannan uku su ne suka halasta akwai albai na asali ga ku ga wuri ga waina akwai bai uddai ga kaya amma kuɗi sai nan gaba sannan akwai bai usalam ga kuɗi amma kaya sai nan gaba kun ga bai'u salam kishiyar bai'u dai shi ma Allah ya halasta shi malamai suka ce ya shiga cikin gamewa faɗin Allah ta'ala da ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halasta ciniki amma ya haramta riba sannan kuma sai hadisin da mala ya kama da kwara ɗaya shi ma yana ɗaya daga cikin hadisan da suka tabbatar da cinikin sautu ya halasta a lokacin da za a bada kuɗi kaya kuma sai nan gaba a bada عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاثة فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وأن لك hadisin أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن حبر الأمة wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya ce Allahumma alihum kitab wa faqihu fid din Allah ka sanar da shi alqur'ani kuma ka fahimtar da shi addini sayyiduna Abdullah ibn Abbas yace qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina mun san manzon sama hijira yayi daga garin Makka ya dawo garin Madina shekarunsa goma sha uku a makka bayan an aiko shi daga nan Allah ta'ala ya masa umarni da cewa ya yi hijira ya koma garin makka madina a can ya je shekaru goma lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karba ajalinsa shekarun shi sittin da uku to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina mutanen madina suna da wayewa ba ƙauyawa ba ne su suna da wayewa iyaka ba su da addini amma abubuwa da ake na birnantaka da barikanci duk sun sani kuma akwai nau'in yahudawa a gari kuma mutanen madina mutane ne manoma suna da gonaki cikin abin da suka fi nomawa akwai dabino babban abin da suka fi nomawa shine dabino to manzala ta sama ya zo garin madina wa hum yuslifuna fi suna ba da sautin attimar dabino attimar asali astamar ko astamara ƙwara ɗaya attimar kuma jam'in sa to su tari idan aka yi itlaki aka yi amfani da lafazin attimar ana nufin dabinai duk da cewa lafazin ya ɗauki dukkan 'ya'yan marmari ana ce musu attimar mangwaro yana cin attimar to amma mangwaro ayaba lemu gwaba inabi tuffaha dukkaninsu ana ce musu astimar amma ana ware dabino a ce masa astimar laraba suna amfani da wannan lafazin to sun kasance suna ba da sauti shikenan sai mutum sai ya ce to wane ga kuɗi na ina buƙatar buhun dabino amma nan da shekara ɗaya ko nan da shekara biyu ko nan da shekara uku ina son ka bani dabino na kuɗi kaza ko buhu kaza a sanata sai a bada a ce shekara ɗaya sai shekara ɗaya sannan za a ba mutum kaya ya ba da kuɗinsa amma ba za a ba shi kaya ba sai nan da shekara ɗaya wasu sanatai shekaru biyu hakan ya hannu shekaru biyu sai mutum ya bada kuɗin sai ce yana son buhun dabino talatin buhun dabino ashirin amma ba za a bashi ba sai nan da shekara biyu wasalata sannan kuma sukan yi har shekaru uku mutum ya bada kuɗin sai ce yana son a bashi buhun dabino kaza amma ga kuɗin amma sai nan da shekaru kaza sannan zai ansa sai manza في sama ya ce. man aslafa fi shay'i daga yau duk wanda zai ba da sautu aslafa nan ai aslama domin sunayen sabi ne na manta ban ambata mana ba ana ce masa assalam ana ce masa assalam an ce masa assalam saboda miƙa kuɗi da ake yi kafin kaya kaman me san a bashi kaya miƙa kanshi wajen mai kaya tunda ya riga ya ba da kuɗi an kira shi da assalam as-salaf na nufin gabaci an shi sake da as-salafu salihu ake fassara su a matsayin magabata na gari wanda suka kunshi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ansu da atba'u tabi'in suna ke ce musu as-salafu salih to ana ce masa as-salaf ana ce masa as-salaf saboda me saboda kudi na gabatar kaya kuɗi na gabatar kaya shi yasa sai ake ce masa as-salaf shi kuma ana ce masa as-salaf saboda me saboda me me me kuɗi ya miƙa kansa wajen me kaya shi ne ake ce masa salaf to sukan yi haka to manzal sama da yazo sai ya bada ka'ida ya ce man aslafa fi shay'in duk wanda daga yau zai bada sautin wani abu kayayyakin da ake siya to falyuslif fi kainin ma'lum ya ba da sautu a cikin abin da yake ma'aunin da aka sani ka faɗi cewa adadi kaza kake so in da dabino ne ka ce to kana son eh, abin nan mudu goma ko mudu talatin ko tiya hamsin ko buhu kaza wa waznin ma'lumin sannan kuma idan abun aunawa ne da sikeli to a auna shi da sikeli a san ka faɗi cewa sikeli kaza kake nema kana neman mai nauyin giram kaza ko kilogiram kaza ila ajalin ma'lumin sannan kuma a faɗi lokacin da za a kawo kayan a sa lokaci na farko a san buhu nawa kake so idan na aunawa ne idan na ɗorawa ne a san nauyinsa nauyi nawa ne sannan kuma a faɗi lokaci a faɗi lokaci a ƙarƙashin wannan a yau a zamanance malamai suka halatta ya halatta a cinikin intanet kasan san kamfani kaza na Amerika ko yana ingila ko yana Jamani suna sai da kwamfutoci ko suna sai da waya mai babbar kwakwalwa irin wayoyin nan masu manya-manyan kwakwale ko da sauran abubuwa da ake saida ko yadi ko ɗinkakkun kaya ya halatta ka tura musu da kuɗi ka faɗi adadin abubuwan da kake so da irin abubuwan da kake so da siffofinsu ka sa musu account su kuma su turo maka kuɗi su turo maka kaya kuma duk kun yi wannan ne ta hanyar intanet sannan ya halatta daga nan Zariya? ka tura kudinka kano ko Legas a turo maka da kaya ka faɗi irin kayan da kake so mai kaya ya ba da account number ɗinsa ka je ka sa masa a banki ya gani a wayarsa ko ya gani a cikin na'ura mai abin nan kwamfutarsa ta imel ɗinsa cewa kuɗi kaza daga wane daga gari kaza sun shigo cikin account ɗinsa sannan kuma ga kayayyakin da yake bukata shi kuma sai ya turo maka ya halasta duk wanda yana ƙarƙashin asalar kuɗi ya gabaci kaya ina jin mun gane wannan kuɗi ya gabaci kaya a fara tura kuɗi daga baya kuma kaya su ya halasta amma ka faɗi adadin irin abin da kake so ka aka maka abin da ba shi kake so ba idan abin aunawa ne a san awo nawa kake nema idan abu ne da ake ɗorawa a san nauyinsa a san nauyi nawa kake so idan aka yi wannan a musulunci bai saba ma shari'ar musulunci ba ya dace da fiqhun musulunci kuma ya dace da nau'i na manufar musulunci na manufarsa ta haɓaka dukiyar al'umma da kuma kauce ma haram da kuma cin dukiyar mutane da muguzin ya halasta mun gane so daga wannan shine nau'i na uku na kasuwanci da musulunci ya halatta to wannan hadisi ɗaya mala ya kawo akwai hadisai da yawa da suke bayani akan wannan nau'in cinikin da kuma ka'idoji da malamai suka rubuta a cikin littafansu bai usalam yana ɗaya daga cikin nau'ukan ciniki da malamai suka yawaita bayanai a kansu a cikin littafan fikihu idan aka koma da littafan hadisi za a gaggani wallahu a'lam babu shuruɗi fil bai'i babi na hamsin da ɗaya a cikin wannan littafin shine a shuruɗu filbai. bai'i babin da zai bayani akan sanya sharaɗi a cikin ciniki ya halatta idan za a yi ciniki a sa sharaɗi duk abin da kake tsammani zai iya biyowa baya to ka sa sharaɗi amma sharaɗi malamai sun yi saɓani a kai asalin sharaɗi sai wanda aka gani a cikin alkur'ani da sunnar manzo Allah sallama ko ko a asalin sharaɗi shine abinda mutane suka zo suka gindaya ma kansu amma bai saba ma alkur'ani da sunna ba ahlul zahir suka ce duk sharaɗin da zaka kawo sai idan a cikin alkur'ani ka same shi ko a cikin hadisi so daga idan ka ce akwai sharaɗi kaza da kake son ya tabbata to sai ka jawo aya ko ka jawo hadisi ahlul zahir suka ce haka amma sauran malamai suka ce a'a al'aslu fi shi shine ya kasance mutane su gindaya ma kansu wani abu ce to kaza ne amma sai sun kai ma alqur'ani sun kai ma sunna ya zama bai saba musu ba manzo Allah sai sun ce al muslimuna ala shurutihim musulmai suna kan sharadin su so daga duk abin da za a yi yana da kyau ka kawo sharadin ka na kwakwalwarka shi ma abokin mu'amalar ka shi ma ya kawo sharaɗinsa amma duka sharaɗin nan za a ɗauke su a je a gwada su da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam idan ba su ci karo da sharaɗin ba su ci karo da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu ba to sai a tabbatar da su a matsayin sharaɗa shi yasa malaman fiqh suke da ka'ida suke cewa al-mashrutu shartan kal mashru'i shar'an al-mashrutu shartan kal mashru'i shar'an duk abin da mutane suka gindaya ma kansu a matsayin sharaɗi suka ce sai abu kaza ya tabbata sannan abu kaza zai tabbata to kamar shari'ar musulunci ce ta ɗauki sitam ɗinta ta buga ma wannan abun an yadda da wannan abu shine ka'idar al-mashrutu shartan kal mashru'i shar'an duk abin da mutane suka sa kansu sharaɗi to shi ma shari'a ta yadda da shi idan bai saba ma shari'a domin akwai sharaɗin da za a gindaya amma kuma ya saba ma littafin Allah misali sai wani ya zo ya ce zai baka shi aure amma sharaɗin tabbata auren a ranar ɗaurin auren nan sai idan ka yadda za a zo mai kalangu ya zo ƙofar gida a yi rawa a yi kiɗa har wannan sharaɗi ne amma sharadi ne daidai ba na daidai ba ne ya saba ma littafin Allah ya saba ma sunnar manzo Allah ta sama domin Allah bai yadda da ai kiɗa ba kaga wannan sharadi ne ba daidai ba misali na biyu sai wani ya zo mata mutum zai auri wata sai ta ce ta yadda zai aure shi ta yadda za ta aure shi amma sharaɗin sai idan ba zai mata kishiya ba kaga sharaɗi ne sharaɗi ne amma wannan sharaɗi ne daidai ba na daidai ba ne ba daidai ba ne wannan sharaɗi sharaɗi ne na kuskure sharaɗi ne da ya saba ma littafin Allah da ya saba ma sunnar manzo Allah sallama domin littafin Allah ya ce fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a Allah ya halasta ma maza su auri mata biyu ko su auri mata uku ko su auri mata hudu so kaga wata mace ba za ta zo ta sa sharaɗi ta ce ba za ta yadda ta auri wani ba ko kuma sharaɗin cika aurenta sai idan ya yadda ba zai mata kishiya ba har wannan sharaɗi ne ba daidai ba so daga ƙa'ida ita ce sharaɗi baya zama sahihi sai idan bai ci karo da littafin Allah ba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sharaɗi ya tsallake wannan ka'ida to kenan ya ci amma idan ya saba ma wannan ka'ida to ba shi ba sharaɗi ba ne so daga wannan ka'ida da malamai suka bada cewa al sharban shartan kal mashru'i shar'an wannan ita ce ka'idar mun gane to shi ne wanda so daga ya halatta mutane su gindaya ma kansu sharida. a rayuwa a kasuwanci ya halatta a sharaɗi a zamantakewa ta gida ya halatta a sharaɗi a zamantakewar ƙasa ya halatta a sharaɗi yanzu misali wannan ƙasar tamu da muke zaune a cikinta ta najeriya muna zaune ne a kan sharida. constitution da aka yi wannan kundin da aka yi shi kundin najeriya to sharaɗi ne so daga asalin constitution ba haramun ba ne musulunci ya yi da constitution constitution na nufin sharɗan zaman ƙasa da wane da wane da wane da wane da wane sun yadda ƙasar su kaza ce wannan ƙasar kuma sun yadda su kara mutuncin ta su tsare ta ba za su yadda a cutar da ita ba domin idan ƙasar ta cutu su ma za su cutu idan ƙasar ba ta zauna lafiya ba su ma ba za su zauna lafiya ba to sai su zo sai su gindaya ma kansu wasu sharuɗa to ka'idar wannan sharuɗan ita ce kas sharuɗan nan su saba ma Allah shi ne so daga constitution sharaɗi ne ka'idarsa ita ce ya kasance bai saba ma littafin Allah ba bai saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba to an yadda da shi so ka yanzu idan ka ɗauko constitution ɗin Najeriya kuskure ne ka ce constitution ɗin Najeriya ga baki ɗin shi ƙarya ne a yi wurgi da shi ba daidai ba ne sai dai ka ce aya kaza ko sashi na kaza ya ci karo da ka'idar shari'ar musulunci saboda haka ba a yadda da shi ba mun gane ai kamar misali sashinsa na farko da yake cewa wannan kundin yana saman kowane kundi ka mu muna da kundin alkur'ani kaga babu musulmin da zai yadda a ce ga wani kundi da wasu suka haɗu suka rubuta a ce yana gaban alkur'ani faɗin wannan kalmar ma kafirci wanda ya imani da haka ya kafirta to wannan ita ce shine abin da ya kamata mu fahimta ina wannan bayanin saboda wasu idan aka ce za an kafa wata kungiya aka ce to a samar da constitution sai ga ustazai suna kyama ha constitution ba aibi bane sharadi ne ta sharadi sharadin yadda za mu gudanar da wannan kungiyar mun gane to ba ruwa alhamdulillah اللهم صيبا nasiya عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع عواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعد لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال أقوام أو رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق wa innamal wala'u liman a'taqa wannan hadisin an samo shi daga nana Aisha radiyallahu ta'ala an nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat tace ja'atni bariratu bariratu tazo wajena ita wannan barirar baiwa ce baiwa ce tana da falala a musulunci ta sanadiyyarta an samu abubuwa guda uku shi yasa wata riwaya ta suke cewa kanat libarirata fil islami talatu sunan wannan barira din a sanadiyyarta an samu abubuwa guda uku a cikin musulunci sun zama sunna abu na farko shine wannan abin da zamu karanta a cikin wannan hadisin annabi sama ya bada ka'ida innamal wala'u liman saƙa. sannan abu na biyu ita ce lokacin da ta sami yanci tana da miji mijinta bawa ne ita ma baiwa ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata zaɓi. yace in kin ga zaki iya zama da shi ki ci gaba da zama da shi in kuma ba zaki iya zama da shi ba ki raba auren ki domin ke yanzu kin zama yantacciya a ce kuma mijinki bawa in kin ga zaki iya zama da bawa a rika cewa mijinki bawa ne shi kenan in kuma kin ga ba zaki iya zama da shi ba shi kenan sai a raba auren sai ya zama ka'ida ita ce idan mace tana zaune da mijinta dukkaninsu bayi ne sai ita ta sami yanci to yanzu tana da zaɓi in ta tausaya mishi in ya je dan shawo wahalarsa ya je ma mai gidan shi kwadugo ya dawo gida ta dafa mishi tuwo ta taimake shi ta kwantar mishi da hankali kuma kullum ta rika lallasa shi tana nuna mishi yadda ni ma na sami yancin nan insha Allah saura kirs kai ma za ka samu naka ku ci gaba dai da addu'a mun kuma ta ga dama ta kun mai ta ce a ai yanzu na gaba ya gaba da can muna zaman ƙwarya da ƙwarya ne ni ku yanzu na zama akushi idan muka ce za mu gogayya fashewa za ka yi sau da haka ni kam ni ba zan ba zan ci gaba da zama da kai ba kana da wannan damar abu na biyu kenan abu na uku ita ce wadda ta zo ta kawo nama gidan annabi sallallahu alaihi wasallam an ba ta sadaka gidan Allah sama ba a cin sadaka sai kyauta shikenan sai ta zo ta ɗora wannan naman a cikin tukunya tana dafawa annabi sallama yana da ta'ada ta idan ya shigo gida sai ya ce kuna da abinci idan aka ce eh ana da abinci sai ya ce a kawo masa in kuma aka ce babu sai ya ce to bari ya wuce ya azumi kawai to ya shigo gida sai ya ga tukunya akan murhu kuma alamar wani abu ake dafawa sai ya ce kuna da abinci sai suka ce a babu sai manzala sassan ya ce a to me a cikin tukunyar can sai aka ce ai lahmun tusuddiqa bihi ala barira ai nama ne aka ba barira sadaka saboda haka fakarihna an nut'ima rasulullahi sallallahu alaihi minhu sai muka ga bai kamata mu ciyar da annabi sama annabi baya cin sadaka sai manzo su mai ce azubu mu huwa indaha sadaqa wa huwa indana atiya yace ita sadaka aka bata mu kuma in ta bamu muka ci musa kyauta muka ci so da kamar sama ya ce a masa naman ya ci so da ka za a iya maka sadaka kai kuma sai ka samu wani masoyin ka sai ka ce to ga kyauta kai an baka sadaka a matsayin mabukaci wanda ke cikin bukata ita kuma kyauta dama ana yin ta saboda abu biyu ne ko dai girmamawa ko kuma soyayya wasu sun ce ana yi don tausayi amma tausayi ya fi koma zuwa ga sadaka ne mun gane to ita ce wannan bari ɗin to barira baiwa ce sai ta zo gidan annabi sallallahu alaihi sallam faqalat sai ta ce katabtu ahli ala tis'i awaqid mun yi mukataba da mutane na wato masu gidana akan zan ba su ukiya tara kudin na da yawa fa ƙuƙiya tara cewa za su abinda za abinda ake cin mukataba shine bawa sai mai gidansa ya kira shi ya cewa ne gaskiya ina son yan taka amma gaskiya ina da bukatar kuɗi kaga dai nima ma talaka ne in na sai da kai ba ni da in na yan taka kuma ban da komai kuma ga ƙarfi na ƙare ba ni da wanda zai rika min hidima so daga yanzu abin da nake bukata da kai zan yanta taka amma sai ka bani naira dubu ɗari biyar na maka sauƙi kullum ka fita kana min aikin awa shida a rana to na baka awa uku kullum ka je abin da ka samo sai a rubuta in ansa ranar da ka biya dubu ɗari biyar ɗin nan to ka zama intacce shi ne ake ce masa mukataba ƙur'ani ya umarni da ayi qur'ani yace wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira bayan ku waɗanda suke neman ku yi musu mukataba a rika rubuta abin da za su rika biya har su sami yanci ku kuma kuna ansan kuɗin to babu laifi ku yi musu mukataba in kun san akwai alkhairi a tare da su to shikenan bari mukataba ke to sai barira ta zo ta kawo cewa mutanenta sun ce za su mata mukataba wato masu gidanta wanda suke karkashin su a matsayin baiwa sun ce za su mata mukataba a tis'i awaqi za su ba za ta rika ba su za ta ba su tara ukiya tara daya shine dirhami 40 dirhami 40 dirhami arba'in arba'in arba'in su tara nawa kenan hmm? ɗari ɗari uku da sittin kun ga ta samu nisabin zakka nisabin zakka shine ukiya biyar ukiya ɗaya mun ce dirhami arba'in arba'in so biyar nawa kenan ɗari biyu to dirhami ɗari biyu shine nisabin zakka idan kana da dirhami ɗari biyu to kana da nisabin zakka kai alhaji ne kana cin waɗanda bai halarta a su zakka ka amsa ba bai halarta a baka zakka ka amsa ba sai dai kai ka fita to ita tana da ɗari uku da sittin ko ɗari uku da sittin kaga ta kusan ninka dukiyar zakka saura nawa arba'in so biyu kaga ba karamin kuɗi ba ne kamar yanzu misali a ce naira miliyan kusan ɗaya kenan da wajen da ɗari biyu ko zuwa da ɗari uku fiye ma da haka misali mu ce nisabin zakka dubu ɗari takwas ne ai ya kusan kaiwa haka ko saura kirfi ya kai dubu ɗari takwas ɗin ai ina jin da azumin nan ma ya kai dubu ɗari takwas to dubu ɗari takwas so biyu ba miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ba kenan <laughs> eh, eh. lissafin in ana lissafin in wanda ana ganewa to abinda suka ce ta bada ke to sai ta zo wajen nana isha radiyallahu ta'ala anha fa'ini ni fi kulli amin uqiyya kowace shekara zan biya uqiyya daya kaga shekara nawa za ta yi kenan ta zama yantacciya shekaru tara za ta shekaru tara sai ta zama intacciya duk shekara ɗaya za ta ba da ukiya ɗaya kashe shekaru tara fa'ini ne sai ta zo janna na shi ce ki taimaka mini ya ummal mu'minin fa qultu na shi ta ce sai na ce mata in ahabba ahluki idan mutananki waɗanda kike bauta a ƙarƙashin su masu gidanki sun so an udda halahum zan kirga musu wannan kuɗin amma ga sharaɗi kun ji shine shine mahallin shahid wa ya kuna wala ukili amma ni za a ce ni na yan taki shi wala'i abin da ake ce ma wala'i shine ka yan tabawa wannan wala'in yana da abubuwa da yawa idan aka ce wane maulanka ne kai ka tashi tashi, bawanka ne da ka yan tashi, to akwai abubuwa da suke biyowa abu na farko idan kana da bawa ka yan tashi to ya zama a cikin dangin ku yake misali misali zan buga wannan misali sai a samu wani abin nan ai ina jin ba baka tafi a nan ko ko akwai yayi hakuri misali sai a ce kana da bawa baka tafi misali ne nake bugawa mutum yana da bawa baka tafi kenan sai ya yanta wannan bawa kuma dama baka tafi ne a musulunta sai ya yanta shi to wannan bawan baka tafan nan kai kuma ƙabilar ku misali a ce kai bahaushe ne bahaushe misali a ce kai ba zazzagi ne ba zazzagin ma kuma ba malle to wannan ba tafan ya zama cikin ku so daga idan ya tashi danganta kanshi in zai faɗi sunansa sai ya ce ya faɗi sunan shi sai ya ce ba malle sannan ko bayan ce shi ba malle ne sai ya ƙara ya ce kuma shi ka tafi mun gane manzo sama ya ce fa inna maulal qaumi minhum idan kana da bawa ka yanta shi to ya zama a cikin ku yake shi yasa akwai mutane da yawa al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala da kake jin ake ce masa al-ju'fi al-ju'fi kakan shi ne can shi ba ba ju'fan bane amma kabilar banu ju'f su ne suka yanta shi a wata riwaya aka ce a wajen su ya musulunta domin shi kanshi wala'in ya kasu gida uku in mun zo bayani a kansa a can gaba mayi, to sai ake ce masa aljufi mun gane to abu na farko kenan da wala'in ke haifarwa idan aka ce kai ka yantawa ne to ya zama cikin ku abu na biyu a lokacin a wajen larabawa babban alfahari ne idan aka tashi faɗin mutum ya fito takara misali a yanzu a ce wani ya fito takarar shugaban kasa ko takarar senata ko takarar gwamna to idan za a faɗi mahasin ɗinsa abubuwansa kyawawa sai a ce daga ciki akwai yana da maula maula bayan da 'ya'yan tasu sun kai ɗari wannan babban mutum abu na uku wala'i na jawo gado idan ka 'yanta bawa to zai iya gadar ka kai ma za ka iya gadarsa idan ya kasance babu masu gado shi yasa malamai suke cewa asbabul irti ai uku ne dalilan da suke ja ai gado uku ne eh, sababi na farko shine annasab wato dangantaka dangantakan nan ta kasu gida uku ita kuma akwai annasabul a'la ko annasabul ali sannan akwai annasabul annasabul asfal sannan kuma akwai abin nan al ansabul hawashi idan an ce annasab al'ali shine baba kaka zuwa sama an ce annasabu al'asfal ko asabit ɗa zuwa ƙasa sannan alhawashi su kuma su ne ‘yan uwan mutum ‘yan uwan mutum yayyinsa da ƙanninsa wasu malamai sun shigar da alhawashi har da al'ama baffannin mutum wato ƙannin baban shi da yayin babansa abu na biyu shi kuma shi ne eh, annika aure na kawo gado ko idan mutum ya auri mace za ta gaje shi shi ma zai gaje ta da zara an ɗaura aure ana ɗaura aure shi ya sa wata addu'a da maroƙa suke tuntuni na sha cewa kuskure Allah ya sa ka gaje shi ko kuma Allah ya sa gado ya gudana tsakanin su riga ya gudana an riga an ɗaura aure kana auren mata ana ɗaura aure ta zama za ta gaje ka kai ma za ka gaje ta in ɗaya faɗi ya mutu a wannan lokacin ba taɓa saduwa ba to akwai gado tsakanin su sai na uku to shine alwala'u alwala'u ka'yan tabawa zai iya gadon ka kai ma za ka iya gadon sa a inda babu waɗancan sababban guda biyu babu sababi na annasab babu sababi na annikahu to alwala'u na zuwa shi yasa ake da al a'ala ala da al asfal a gado ko al a'ala ala shine wanda ya yanta al asfal shi kuma wanda aka yanta wannan su zai iya gadan wani to shi yasa balarabe yake alfahari da wala'i to sai na na ta ce eh zan ba ki kuɗin baki ɗaya ba ma taimakon ki zan yi ba zan kirga kuɗin baki ɗaya wannan ukiya guda tara zan ba ki su cif ki je ki ba mutanen ki a lokaci ɗaya ko ba ma sai an yi shekaru ba zan kirga miki kuɗin ki cif ki je ki ba su amma waya kuna wala ukili ni za a ce na yan taki to da ke za a riƙa cewa bariratu maulatu aisha ba za a ce maulatu qaumiha ba ba za a faɗa waɗancan ba kawai in an tashi faɗi sai a ce aina na ita ce ta yan ta sa wannan sharaɗin kun ga shi na shuruɗu fil bai'i to na na ita sai ta ba da wannan sharaɗin in sun yadda fa'altu sai in yanta ki sai in yadda sai in aikata haka in kirga miki kuɗin in ba ki kai musu ina jin kuna ganewa ban tafi nesa ba ku? fa zahabat bariratu ila ahliha sai barira ta tafi zuwa ga mutanenta ta je ta ba su labari faqalat lahum sai ta faɗa musu cewa gashi na na ishi ta ce za ta kirga wannan kuɗin cif ya tara ba wai ba inke amma ita za ta zama ita ce ta ‘yanta ne in an tashi bayani za a ce ni ce na na ishi ta ‘yanta ni ba ku ba fa abaw alaiha sai dangin da sai wannan mutanen suka ce ba su yadda ba ba su yadda ba na aiki ta bada kuɗi amma kuma su za a ce sun yanta ta kun ji fa a nan aka bako aka ce sun yi daidai sun yi daidai wa ke da gaskiya eh? ja'at min indihim sai ta taho daga wajen mutanenta wa rasulullahi sama sun annabi sama yana zaune a gidan nana ishe yana jin duk abin da ake yi faqalat inni qad rabtu dhalika alaihim fa abaw ni na kai musu wannan magana na bujiro musu da ita a matsayin tayi amma fa abau sai suka ki illa an yakuna lahumul wala'u sai dai a ce su suka yanta ni ko sisi ba su da shi sannan kuma a ce su ne suka yatta fa sami annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon ta sama ya ji amma duk da manzo sama ya ji fa akhbarat aisha tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na na ta ba manzon sama cewa ga abin da fa ya gudana barira ta zo wajena ta ce mutanenta sun mata mukataba sun ce a zo a rubuta za ta riƙa biyan ukiya ɗaya a shekara har shekaru tara in aka yi wannan ta zama ‘yantacciya sai na ce zan biya mata kuɗin ga baki ɗaya amma ya zama kamar ni na siye ta kenan na 'yantata na ƙara fito da abu ni na siye ta kenan na 'yantata amma sun ce ba su yadda ba sai dai a ce su ne suka 'yantata. ta na ta ba annabi sama labari faƙala sai su sun ce ku ziha ki karɓe ta wa sharqi lahumul wala'a ki ba su sharaɗin banza ne ki ba su ki ce kin yadda a haka amma kowa ya san abin da suka yi ba haka yake ba ita dai a gaggauta 'yanta tata domin 'yanta bawa ana son shi qur'ani ya kira shi daga cikin ya jawo hankalin mu ce falaqta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba Allah ke wuta ne idan mutum a lokacin da ake da bayi kana ƙoƙarin siyan bayi kana yanta su to ka tsallake wutar jahannama kenan ba za ka shige ta ba Qur'an ya ce Falak falaqta hamal aqabata me ya hana su su rika tsallake tarnakin da zai jefa su cikin wuta shi Allah ta'ala ya ce ma adraka mal aqabatu me ya sanar da kai abin da ake ce maka tarnakin da ke jefa mutum wuta sai Allah ta'ala ce fakku raqabatin ake nufi da wannan shine mutum ya fakku raqaba yanta wuya wato ya yanta bayi in bai samu daman haka ba au it'amun fi yawmin di masghaba ko ciyarwa a wani yini wanda ya kasance na yunwa yatiman za maqaraba ya ciyar da maraya za maqarabatin wanda ake da kusanci da shi kusanci nan ba ana nufin dole sai marayan da wanka ya mutu ya bashi ba maqaraba na nufin nan al insaniya. insaniyya insaniya ko al diniya. diniyya kusanci na na addini ko kusanci na insaniyya shi dan adam ne kai ma dan adam ne aw miskinan za raba? ko kuma ka taimaki miskini wanda bai da shi saboda tsabagen talauci jikin shi duk ya kura to kaga yan tabawa ana san shi so da kamar zan sani ce ku bi haki karbe ta wa shtarqi lahum alwala'a je kike sa ki ba su sharki ce musu kin yadda a haka ki ba su sharadin da suka sa cewa su ne suka yanta ta a tafi a haka amma fa innamal wala'u liman ataqa an sani a ka'ida yantawa wala'i na tabbata ne ga wanda ya yanta sadaka su ai ba su suka yanta ta ba su kudi suka ce a basu sai da ita suka yi kenan sadaka yaushe za a zo a ce kuma su ne su ne maulanta ba su ba ne ke ce maularta domin ke kika kirga kudi kika siye ta bayan kin siye ta kika yanta ta kuɗin nan da kika bada siyan ta kika yi a matsayin yantawa ففعلت عائشة سينا عائشة رضي الله تعالى عنها تأيكة حكا بريرة تزمع إن تتشير ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس daga nan sai manzon sama ya zo ya miƙe a cikin mutane فقال من زال فحمد الله واثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الله ايه با الله wato zai yi ba kenan sun maƙala sannan sai ce amma ba'adu bayan haka fama balu rijalin Wai ne ya samu wasu mutane ne yashtarituna shurutan laysat fi lahi? suna sa wasu sharɗan da ba sa cikin littafin Allah ma kana min shartin laysa fi lahi fa huwa batilun duk sharaɗin da baya cikin littafin Allah fa huwa batilun to lalataccen sharaɗi ne wa in kana ni ata shartin ko da sharɗa ɗari ne duk sharaɗin da kuka kulla amma ya saba ma littafin Allah ko ya saba ma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wannan sharaɗi ne na banza so daga duk sharaɗin da za a kulla to kai ya zama sharaɗi ne da ya saba ma littafin Allah ya zama sharaɗi ne da ya dace da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallama kuma sharaɗi ne babu cutarwa a ciki ka a cutar da mai siya ka a cutar da mai saidawa qada'ullahi ahqqu hukuncin Allah shine yafi cancanta da gaskiya Allah baya yanke hukuncin zalunci duk hukuncin Allah na adalci ne duk hukuncin Allah gaskiya ne wa shar'ullahi sannan sharadin Allah shi yafi karfi to na kaga wanda zai faɗi ya ba da wani sharadin da ba na ba ya saba ma littafin Allah ko sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sharadin sa na banza ne wa innamal wala'u liman a'taqa sai aka ba da ka'ida kuma a sani cewa wala'i wato jibinci na ga wanda ya yanci ya yanta ne so daga wanda bai yanta ba ba za a ce masa maulan ba kun ga wannan hadisin cike yake da fiqhu masu yawa ɗaya daga cikin malaman wannan zamanin a sheikh salim bin ibn hilali hafizahullah a cikin littafin sa zubdatul sharhin wannan littafin ina jin sai da ya fitar da wajen fikihu fikihu kusan sittin na wannan hadisi daga ciki dai hadisin yana bayani akan ya halatta a sa shara'i idan za a yi mu'amala hadisin kuma yana bayani akan duk sharaɗin da za a sa to kai ya saba ma littafin Allah kai ya saba ma sunnar manzo Allah ta salama kai ya zama akwai cutarwa a ciki yanzu wani ba zai zo ya ce zai siyar maka sai ka ce siyar min da masarar ka ba ce zan siyar maka da ita amma idan na siyar maka to sharaɗin sai dai idan giya za a yi na siyar maka ne amma giya za ka je ka yi da giya da masara bunkutu za a yi ka wannan laisa fi kitabillah khalafa kitaballah to daga sharaɗi ne na banza ka ansa ka siya ka ce ka yadda shi ke nan kai ka tafi ka je ka sai da masararka ko ko ka kawo a zo a yi ita sannan hadisi na nuna mana cewa duk sharaɗin da aka kulla amma ya saba ma littafin Allah to ko da an yadda da sharaɗin an rubuta to sharaɗin banza ne sharaɗi ne na banza zai dawo ya koma kamar wannan takaddar ta sulhu daidaiya kun ga sulhu da biya ai sharɗa ne aka sa amma duk sharɗan banza ne karshe ne ke <coughs> ga shi sharɗan duk sun tashi a banza sai daga in an sa wani sharaɗi aka ce kaza to shi ce kamar wancan da na faɗa misalin da na buga sai wata mata ta ce to ta yadda za mutum zai aure ta amma sharaɗi ba zai mata kishiya ba za su zauna daga shi sai ita har ɗaya ya mutu ya bar ɗaya sai ka ce mata ya eh, ka yadda ka yadda da sharaɗin shi ke amma sharaɗi ne na banza ba shi dama kamar ba ka yadda ba ne da yadda ka da kashin yadda ka duk ɗaya ne domin ba shi sai da ka je ka ce ya eh, ka yadda shi ke bayan wani lokaci tana da bukata ka ƙara mata sai ka ƙara sharaɗin da muka yi ka ci amana ba ka ci amana ban ci amana ba ai dama wannan sharaɗin ba shi laysa kitabin Lahi? wala fi sunnati rasulillah kullu shartin khalafa kitab Allah fa huwa batil wa in kana mi'ata sharti ko da sharaɗi ɗari ne na banza ne dama wannan sharaɗin ba shi sai ma kin san ba shi ma na san ba shi shi ce sadaka duk sharaɗin da bai yi daidai da littafin Allah ba ba za a tabbatar da shi ba kuskure ne saɓo ne ma kuma dogewa a kansa a ce sai an tafi a kansa saba ma Allah ta'ala ne so daga abin da ya fi shi ai watsi da wannan sharaɗin ina jin mun gane wannan amma duk sharaɗin da bai saɓa ma littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu ba aka gin dayo da shi ba a bukata a ce sai an kawo aya in ka kawo wani sharaɗi ka ce to kai kaza to ba sai an ce ka kawo gundarin aya ko hadisi ba abinda ake kalla shine ya saba ma littafin Allah a'a ya saba ma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a'a shikenan sai a aiki da shi ko da ba a jawo aya ba ko ba a jawo hadisi ba shi yasa irin sharuɗan da ake sawa na form za a ɗauki mutum aiki a ce to ga sharuɗan aiki conditions of service sharuɗa ne ma damar ba su saba ma littafin Allah ba za a yi da su sharɗin da ake badawa na ciniki akwai manya-manyan kamfanoni da idan za su baka za a yi hudda da su sai sun baka wasu sharɗa idan sharɗan nan ba su saba ma littafin Allah ba za a ansa an yadda da su ba a bukata a ce kowane in sai an ja masa aya ko sai an ja masa hadisi a'a ya saba ma wata aya bai saba ba ya saba ma wani hadisi bai saba ma wani hadisi ba ya saba ma wata ka'ida ginanniya ta shar'an musulunci bai saba ba to waɗannan sharɗan za a anshe su sharɗan kwangila da ake rubutawa za a ba wani kwangila a kamfani kaza ko a ma'aikata kaza sai a ce to ga sharɗa conditions na tabbatar wannan kwantiragin da za a ba shi. idan wannan sharuɗan ba su saba ma alƙur'ani ba su saba ma sunnar manzon sanawa ba ba su saba ma ka'idojin shari'ar musulunci ba to za a karɓo waɗannan sharuɗan a aiki da su amma idan sharaɗi ya saba ma littafin Allah to ba za a tafi da shi ba ba za a yi aiki da shi ba za a yi watsi da shi mun gane sadaka duka waɗannan abubuwan su ne sharuɗan da suke saba ma littafin Allah a kasuwanci shine kaman sharaɗi da riba an sa sharaɗi za a yi kasuwanci amma kuma sharaɗin nan na riba ne kamar misali wane zai wane ba wane bashi wane rancen dubu miliyan goma sai ce to amma ni ka san sharaɗi in za ka bani wannan in zan baka wannan sai idan za ka ɗora min wani abu ranar biya ka yadda duk miliyan ɗaya za ka ɗora mini dubu ɗari ka ga miliyan goma sha ɗaya ke kuɗi sun kan bashi miliyan goma amma in ya tashi biya zai biya miliyan sha ɗaya to wannan sharaɗin khalafa kitab Allah domin akwai riba a ciki sharaɗi ne na riba ita kuma riba haramtacciya ce Allah ta'ala bai yarda da ita ba ɗaya ce sannan wannan ka'ida ta gara sai zama akwai rashin tabbas a cikin wannan kasuwancin sharaɗin da aka sa na rashin tabbas kamar misali ga mashin wane ga mashin an sai masa bajaj ko an sai masa boxer ko an sai masa namfan ko jincen sai a ce ga shi je ya express da shi ko kuma keke napep an ba shi a kan dubu ɗari biyar misali keke napep sai a ce dubu ɗari biyar an sai mishi an ba shi a matsayin bashi sai a ce kullum zai kawo balance naira ɗari biyar kullum zai ka ɗari biyar akwai garar a ciki waye sanar da kai zai samu ɗari biyar a wannan ranar a'a ka je tsakaninka da Allah duk abin da ka samu ka zo ce mai tsari kullum a kasa gida uku ko gida biyu gida uku kaso ɗaya ka ɗauka ka je kai cefanen gidanka ɗaya ka biya bashin da kake ake bin ka na dubu ɗari biyar a rubuta cewa ran kaza ga watan kaza ka kawo naira kaza ya shiga cikin asusun bashin ka. kashi ɗaya kuma a ajiye shi domin ko ta kwana don gyaran wannan keke na ɗin idan ta je ta kunno wani abin da ba shi nan ba to wannan kuɗin su za a ɗauka a je a riƙa a gyara a gyara ta da shi wannan ya ka'ida ta fito fili babu cutarwa a ciki yau sai ya so sai ya ce to ya dubu biyu ya yi sai aka sa dubu biyu gida uku gobe sai ya zo sai ya ce a'a dubu uku ya yi Ka samu albarka sai aka sa dubu uku gida biyu gida uku a jibi sai ya ce wallahi tallahi tun da ya tashi gidan su ke nan bakin masallacin nan yake ya ce tun da ya tashi hakkon gida ba wanda ya taba kula shi ko irin dan haka din nan na dan tayin nan bai yi ba ya ce haka ya ta yi tun safe har yamma sai da yamma ne zai dawo gida ma ne ya haƙura sai suka ce ɗibe su ya kai su kwangila ya kai su banzanzan shi aka yi ciniki nawa ɗari hudu misali ya ce ɗari hudun nan ita ta samu to sai a killa ta gida uku ita ba in kuma ka gada ma ka ji tausayinsa ta ce to wannan ɗari hudu me za a yi da ita hmm? to daga ka je kai ce cefananka ka san amma yau baka kawo balance ba ke na yau ba ko shi shi ke amma ka ce je ka ɗari biyar kullum ba ka da tabbas mun zai samu ɗari biyar ɗin nan ina iya fita ɗari biyar ɗin ba a hannun shi take ba to kaga sharaɗi ne amma da garar a ciki to wannan sharaɗin shi ma ba za a yarda da shi ba na uku sharaɗin da ya kasance akwai yaudara a ciki sai a ƙulla kasuwanci amma ɗaya na son ya kwashe kafa ɗaya sai kawo wani sharaɗi na kwashe kafa to wannan sharaɗin shi ma ba shi domin ya saba ma littafin Allah da sunnar manzo Allah sallam kasuwanci da mu'amala ana son a yi su ne a matsayin an yadda da juna kuma a matsayin babu cuta babu cutarwa to idan sharadi ya tsallake waɗannan matsalolin to za a karɓe shi sannan daga cikin nau'i ya kasance a sa wani sharadi amma dama abun abun da aka sa sharaɗin a kansa haramun ne kamar misalin da muka buga wane ce zai siyar ma da wane masara amma sai ya ce shi sai idan giya za a yi shi ba zai siyar masa ba sai idan giya zai sai idan gidan giya zai je ka kai kaga wannan ba shi ko kuma ya ce to gashi ga mota ta za ka ga ɗaukan min kaya amma sharaɗi kaya na kawai za ka ɗauka ni kuma kayan nan sai ce kayan nan nashi dawa ce ake ɗauka a kai ta gidan giya kanan nan ba sharaɗin ne ko kuma ya ce ga bas ina amma wannan bas ɗin aikinta kawai shine ka riƙa ɗiban 'yan kwallo ka riƙa kai su filin 'yan kwallo filin kallon kwallo to kaga wannan sharaɗin shi ma ba shi domin ƙwallo ba ta da kyau so da ba zai ce ba zai yarda da wannan sharaɗin ba sharaɗi ne baɗini sharaɗi ne ɓatacce to ji irin waɗannan nau'ukan shari'ar musulunci ta fito fili ta mana bayani ba ta ban mu a matsayin dolaye ba so da ba a tsammanin musulmi ya zama wawa in kana neman wayayyen mutum wanda ya san abin da yake yi in ka samu musulmi to ana tsammanin ana kyauta zaton ka samu wayayyen mutum amma da sharaɗin musulmin nan ya zama mai ilimi ba malami ba mai ilimi an ce mai ilimi daban malami daban ɗalibin ilimi ya mai ilimi ne sai ali rabi allahu ta'ala anhu ya kasa mutane gida uku ya ce akwai alimin rabbani akwai malami na allah masani wannan matsayin da ya fi kowane matsayi ke matsayi na biyu shine ɗalibu ilmin ala sabilin najah ɗalibin ilimi kullum yana kan hanyar tsira kullum karatu yake yi ko dai littafi yake zuwa ya bude a biya masa karatu ko kuma mai tambaya ne shi ko kuma mai sauraro ne shi duk ɗalibin ilimi ne sannan sai ya ce sai hamazu ri'a'un tabi'u kulli abin nan tabi'u kulli na'iqi sai wawa dolo wanda shi ba abin da ya dame shi duk inda aka kada usur to nan ya ci baya zuwa makaranta baya neman ilimi baya tambaya duk inda aka kada usur yana nan to to kaga wannan ce, so da ka ba abin da ya fi alkhairi yan uwa fiye da neman ilimi musulmi Allah ya ya taimake shi bayan kasance wasa musulmi kuma ya kasance a cikin neman ilimi yake to daga muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi mai amfani ya tabbatar da mu a cikin wannan hanya ta musulunci da sunna da kuma hanyar neman ilimi sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa alaikum salam na'am eh ya ce ya sa mata sharaɗin ba zai mata kishiya ba ilmantarwa eh. hmm. tambaya ce mai kyau wannan shi ma ba sharaɗi ba ne so da ba ilimi ba ne na addini da a ce ba ta san Allah ba bata san yadda za ta bauta ma Allah ba aka sa mutum sharaɗi cewa za a ba shi aurenta dama wannan dole ne cewa dole za ta za ta riƙa yin karatun addini ko ya karantar da ita ko kuma ya sa ta makarantar islamiyya to wannan sharaɗi ne da dole a cika shi ana ƙulla aure akan waɗannan sharaɗa shi yasa akan ambace su ma in an zo sai a ce zai ciyar da ita zai shayar da ita zai tufatar da ita zai karantar da ita addini ina jin ba taɓa ƙara wani abu ba addini ba ni ne ban taɓa zuwa ɗaurin auren da naji an ƙara wani abu zai karantar da ita wani abin da ba addini ba so daga idan addini ake magana kansa to wannan sharaɗi ne da dole a cika shi amma sharaɗin a ce sai ta diploma ko nce ko sai ta digiri ko kila ta gama digirin ma za ta je ta masters ko ta gama masters za ta je ta phd wannan ba sharadi ba ko an kulla aure a kansa mutum zai iya saba ku gane wannan magana da nake wasu ba za su ba za su gane ta ba ku gane ta sosai ba sharadi ba ne wannan sharadi shine addini idan addini ne aka sa sharadi a kansa cewa za a karanta da ita addini wannan wallahi dole a cika dama wajibi ne wannan a kansa ake shi eh, abin nan so don malamai sun tabbatar da cewa idan mutum ya ƙi yadda matarsa an tambayi a sheikh muhammad bin salih al-usaimi rahimahullahu ta'ala mutum ne ya ƙi bar matarsa ta karatu kuma shi bai karantar da ita me hukuncin aurensu ya ce ya halasta a ta kai ƙara gaban alkali alkali ya tilasta masa ya batta ta rika zuwa karatu ko shi ya rika mata aka tambayi a Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin idan yake karantar da ita kuma yake tura ta makaranta ta je ta koya fa yace alkali ya raba aure so da kai yana ɗaya daga cikin wuraren da shari'ar musulunci ta ba alkali dama ya raba aure idan miji yake karantar da matarsa addini kuma yake barinta ta karanta amma babu wani malami daga cikin malamai da ya ba da sharaɗin cewa za a iya raba aure don mutum ya ce matarsa ba za ta je ta NCE ba ko ba za ta je ta diploma ba ko ba za ta je ta digiri ba ko ba za ta je ta masters kuma wannan abin da ya kamata al'ummar mu su fahimta an sha yin wannan bayani ilimin mata na da muhimmanci musulunci shi ya fara fito da cewa mata su tashi su ilimi amma mu daina sakaci mu daina bashi matsayin da ba matsayinsa ba mu daina wuce gona da iri ina jin na sha waɗannan bayanan karatun mace na da ƙa'idoji a musulunci musulunci ya yadda mace ta zama profesa yadda ake samun farafita professors musulmai maza to haka ake buƙatar a samu mata ma amma da sharaɗa malamai suka ce sharaɗin farko ilimin nan ya kasance al'umma na da buƙatar al'umma ilimin mace kamar misali a ce gynecology ilimi ne da ake buƙatar mata su kane kane a cikinsa fannin su ne nasu tsabagwaransa abun kunya ne ka je da matarka asibiti al'amuran da suka shafi tsaraici shi kenan kawai sai likita ya ce wai ka tsaya a waje shi kuma da shi da ita su shige ɗaki kuma a ce a kullu kofa kai kuma ga takarai kana can gefe ƙila ma da naɗi da damuwa a ciki amma na tabbatar da duk wanda zai je asibiti sai a ce da mace ce mace ce ga ta kila ma har da hijabinta ko da iya din nan ne da suke sawa a ce ita ce za ta shiga wajen ta yi za ta tattauna da ita ba wani abin da za ka ji a ranka za ka ji daɗi to kaga ashe ƙalubalen musulmai ne su samar da wannan tsarin na farko ce misalin misali na biyu nasir ta yadda za a iya samu a ce ɗakin mata ne nafis ɗinsu gabaki ɗaya mata ne maza na ɗinsu su zama maza a shika nan na faɗa muku wannan magana ta faru da ni kana kwance a asibiti duk tsawon geminka kawai sai mace ta zo wai ta daga wai a daga ka wai za a canza maka zanen gado ba matar ka ba ba mamar ka ba ba yakka ba ba kanwar ka ba yanzu wannan kana da imani ba sai hawaye ya zubo a idan ka ba dan ba ka da lafiya to kaga mata su tsaya a bangaren yan uwansu mata maza su tsaya a bangaren su bangaren yan uwansu maza ana buƙatar wannan abin da ya shafi karantar da yara mace ta fi iya karantar da yara domin ita ce murabbiya ita ce hazina ita ta iya reno yanzu yaro sai kama kuka sai kai kana faɗa haka muke yi ko amma ita sai ta lallashe shi ta yi masa kaza ta yi masa kaza kai ta jin mahaushi a ranka sai ka ce masa ya zo sai ya ki zuwa amma ita da ta ce masa zo kawai sai ya guga da gudu ya je wajenta ya ga mai tausayi to ita take karantarwa to kaga ana da buƙatar wannan to sharaɗin farko kenan sharaɗi na biyu malamai suka ce an ya kuna al'amalu fi fi nafsihi mubahan ya kasance aikin asalin sa halal ga mace ba za ta je ta aiki a otal ba mace ba za ta je ta aiki a ta zama sakatariyar wani ba daga shi sai ita kawai sai su kulla kofa ita ce fi'yan sa ba a yadda da wannan ba ba za ta rika aiki na yawon jiragen jirgin sama ba irin yadda ake kai ka shiga jirgi mata ne sun ci gayu sun tsame da siket ko da jeans ko kayan uniform din su na jirgin sama sai kai su ne za su zo suna raba maka suna baka wani abun banza su baka cakulet da ruwan sha ba haka ake yi ba cikin jirgin sama kuma ko maka za ka tafi haka ake yi to wannan aikin ba halas ba ne sharaɗi na biyu ke sannan sharaɗi na uku ya kasance mace idan za ta yi aiki dole sai ta tsara hakkin mijinta idan yana da miji idan tana da miji kuma ba za ta cutar da 'ya'yanta ba in tana da 'ya'ya to daga idan mace tana aiki wancan aikin fa da ya halatta da safe za ta fita duk abin da ya cancanta ta ma mijinta ta yi duk abin da ya cancanta ma 'ya'yanta ta yi masu sannan ya'yan nan kansu shiga cikin su cutu to kaga wannan aiki nan to karatu kuma yana da alaka da aiki ana yin karatu ne don a yi aiki da shi to sai a kalli me za ta je ta karanta yanzu daidai ne tsakaninku da Allah a ce mace ce wai ta je tana karanta architecture wai zanen gidaje saboda neman duniya me za ta yi mace je tana karanta building engineering mace tana karanta electrical engineering na taɓa faɗa ma wata ta samu admission na ceto to ta zo ta zo waje na tana neman shawara na yi mata jawabai na yi mata jawabai na kama bata gamu sun ce to idan kin gama muna nan muna jiran ki ki zo ki hau falwaya sakamakon ki kenan ki zo ki hau falwaya to da yin waɗannan abubuwan su ne dole sai mun kula da su me 'ya'yanmu za su karanta me ake bukatar su je su kane kane a ciki a jami'a fagagen su ga sunan da yawa ba sa cikawa inda kuma ba a bukatar sunan suke zuwa ka je business admin ka ga mata ka je law ka ga mata ka je accounting ka ga mata ka je architecture ka ga mata ka je building engineering ka ga mata electrical engineering engineering da nau'o'in su ka ga mata amma sai su je su fara medicine su gudu su kasa yi in an ɗauke su ɗari biyu da wuya ashirin su si nasara su kai inda ake son a kai sannan idan sun zo zaben takhassusi inda za su zama consultant a kai sai kuma su guje ma fannin su je suna zaben wasu abubuwa na daban community medicine wane ne da wane ne da sauran ire-iren su fannin su yana da mahimmanci su zama a cikinsa suke nasu ne su suke kula da wannan wannan shine maganar gyaran abin da ya kamata a ce a kula da shi amma sai a zo sai a ce wai za a yarinya ta samu saurayi lafiyayye mutumin kirki yana ma da sana'a shi da komai sai a ce wai sai ta samu admission sannan za a yi wai sai ta samu admission sannan za a yi magana aure na sha ba matasa shawara kan wannan duk wanda aka bashi wannan sharaɗin ya tafi فالنساء فالبنات غيرها كثيرات matan da ba ita ba mutanen kirki suna da yawa ya kyale musu yasu duk wanda za a samu sharadi a ce wai yana neman aure a ce wai sai an samu admission sannan za a yi magana aure ya kyale sai hakuri ya tafi da ita ya tafi ya je nemo na auren Allah zai ba shi wadda tafi ta ita kuma ta je ta ga admission dinta wata kowa ya fa ba ta da shi babu waye tana ta wayo kullum sai ta yi waye ta sha wayo amma kuma an sa shari'a ya sai ta samu admission sannan za a magana aure kai kuma sai nace. Albanatu halbanatu ghaibuha kathiratu matan da ba ita ba suna da yawa ya je ya nemi wata ka ba sharaɗi ba ne wannan sharaɗa ne na kuskure kuma wallahi iyaye suna suna jama 'ya'yansu bala'i mata muna karantarwa muna ana ana ana kawo mana koke-koke mun san kukan da 'yan mata suke shiga mun san irin damuwar da suke shiga yarinya ta isa tana son aure amma kawai sai a sa wasu sharaɗa na boka sharaɗan boka kun san sharaɗan boka ko sharaɗin boka shine wanda zai iya yiwuwa sai boka ya ce maka ka je ka kawo bahagon bera ko ka kawo mishi hawayen hawayen kiyashi to ina za ka gani sharaɗan boka haka ake samu mutane za a aure ta sa maka sharadi a ce sharadin da ba zai cuku ba ta ce sai ka cika shi sannan za a maka aure an ce sai ta samu admission ba ta da waye ta yi waye ta ci ba ta da jam ta yi jam ba ta ci ba ta jefa su UNEC fasting ɗinta out su goro ta ba ta ci ba sannan kuma a zo a zo kila ma ga un UMN ta yi kawai sai a ce a asusun shiga yajin aiki na wata bakwai wata takwas shekara ɗaya a yarinya ta samu miji wanda take son shi yana son ta an yi bincike a kansa ba yi da aibi a bashi da ita shi matarka ba za ka cutar duk mutumin Allah ba zai cutar da matar shi ba burin mutumin kirki matarsa ta ci gaba kuma alkhairin ta yake so in dai na Allah ne shi kuma ai bai kamata a ba wanda ba na Allah ba aure saboda ka ya duba ya ga me ya fi cancanta da ita na ga mutumin da ya canza ma matar da ya aura layin karatu ko tana nan yanzu ta zama babban mace ta zama babba a ilimi ya aure ta a take yi kalla ya kalla ce shi ne za ta je ta yi a at? ce shi abin da yake so so yake ta zama na ya ce duk abin da take bukata zai mata ya sa ta ya fara aka mata lesson ya ta yi lesson ta juya ta je ta zana waye sciences ta ci ya samun mata admission babba ce yanzu ana nas ce babba kuma shi ne ya mata wannan aikin kaga wannan taimako ne amma ire-iren waɗannan sharuɗa da ake sa na bokaye za a yi aure ba daidai ba ne shari'ar musulunci ba ta goyon bayan su kuma suna cin abin da ke kawo sharri manzon sama ya tsoratar da mu game da haka a ja'akum من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض idan mutumin matashi mutum ba matashi ba mutumin kirki ko matashi ne ko dattijo ne ya zo wajen ku ya ce yana son ku ku yi bincike akan abu biyu nasa ku yi bincike akan addininsa da ɗabi'unsa addininsa alaƙarsa da Allah ɗabi'unsa alaƙarsa da mutane addini yana koma zuwa ga alakarsa da Allah ne mutum ne mai sallah mutum ne mai yawan azumi mutum ne mai tsara dokokin Allah ba a ba a tuhuma shi da wata albasha ba maci amana bane ba makaryaci bane baya lalata baya bin yan mata baya abubuwan da Allah bai yarda da su ba ya ci addini a duba kuma ɗabi'u ya mu'amala shi take da mutane mutumin kirki ne baya cin amanar mutane baya ma mutane zalunci baya kaza baya kaza yana da abin da ya dogara da shi na rayuwa wanda zai rika ci yadda ita halal a ba shi aure maza su ne ce wallahi idan kuka ƙi haka sai banna babba da fitina mai faɗi banna mai faɗi da fitina babba ta sun faru a ban kasa to ga nan kana kallon abin da ke faruwa huwa warada wa hiya warada shi ya gangaro ita ta gangaro sai a ce a'a ba za ta haɗu ba ba za a ɗaura aure ba ba za a yi aure ba sai fitina ke ci afkuwa a cikin al'umma ba su nan kana jin labarai munana ba ranar da za ka wayi gari ka buɗe rediyo ka ji wani labari mara daɗi ba ko ka karanta ko kuma kana zaune a zo a baka labari me ya jawo irin waɗannan waɗannan abubuwan da mutane suke sa ma kansu na sharɗan da Allah bai saukar da su a cikin littafin Allah In mun makan mu faɗa mun canza mun daina waɗannan sharɗan da ba ruwan Allah da su ba ruwan annabi da su sallallahu alaihi wasallam daga nan ne abubuwan mu za su gyaru wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na san kuna tambayoyi da yawa ku ya